gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Barka barka barka masu sauraro da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma huɗu ga watan Yuli na shekarar da 2019. za mu yi magana ne akan cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i da muhimmancin zuwa asibiti. wasu za su ce man shekara goma sha biyar da ya wuce na ga abu fa ya fito a bakin na amma ban duka wani abu ne ko kuma ya ce na sha magani amma ban sha sosai ba yadda ya kamata da sauransu. kin san cewa a kowace shekara miliyoyin mutane na kamuwa da cututtukan da ake samu ta hanyar jima'i shi yasa wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tattauna mana da ma'aikatan lafiya kuma za mu gayyato muku likita domin ya yi mana karin bayani akan waɗannan cututtukan da hanyoyin da ake kama su da kuma yadda za ka kare kanka daga kukan ku masu saurare za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus. To jama'a amsar mu ta farko a yau To, eh, eh, za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota. Uh, inda muka ce kuna ganin mutane na ɗaukar matakan gaggawa akan cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i ga kuma yadda kuka amsa mana. To za da take min afuwa sauri sauri nake in karanto wasu eh, amsoshin tambayar masu sauraron mu a yau. Amma dai amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Mansur Almugumel inda ya ce yau da gobe gaskiya karancin wayewa da rashin ilimi shine yake sa mutane ba su daukar matakai cikin hanzari wajen kare kansu ku tashi lafiya sai isa bakaniken waya saddam inda ya ce salam voa hausa yau da gobe gaskiya mafi yawan mutane ba su da kokarin daukar matakin gaggawa akan waɗannan cututtuka To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Dauda Hudu unguwar tare da Adamu Muhammad mai nasara da Ibrahim Musa Wada, inda suka ce salam yau da gobe a zahirin gaskiya yawancin mutane ba su ɗaukar matakan gaggawa akan cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i kamar su sida ko AIDS, domin kuwa sai ma cutar ta ci ƙarfinsu sannan suke zuwa asibiti. Ku tashi lafiya. sai amsar shehu adamu rijau inda ya ce gaskiya dai da sauki za mu ce domin mutane ba su cika kula da yin hakan ba sai kuma mutum ya ɗauki cuta sai ya dawo yana cizon yatsa rigakafi dai aka ce ya fi magani to sai kuma amsar adamu abubakar bajoga da babba haruna bajoga inda suka ce gaskiya akwai wannan matsala amma fatanmu dai allah ya sa mata suna kiyayewa amin To, ai malam adabu da malam bafa wannan ciwo ne da kowa ke samu bai san namiji ba bai san na mace ba. Wannan faɗakarwa muke yi don kowa ya ji. Haka ne. Sai Sulaimanu Abdu Hamani inda ya ce amsata a nan ita ce gaskiya mutane ba sa ɗaukar matakin gaggawa domin yawanci mutane tsoro ne ma yake hana su su je asibiti domin a duba lafiyarsu. Kwarai, to sai kuma amsar Muhammad Awwal inda ya ce, Ban yi aure ba tukunna, idan na yi zan ba ku amsar tambayanku ku ku huta lafiya. To Malam Awwal, ai ko baka yi aure ba za ka iya ba mu ra'ayinka amma dai ba komai. Sai amsar Mansur Baba Wuro na fada da Alhaji Baffa Kawu Elda da Tasiu Ismail Zita guzaki. inda suka ce salam yau da gobe ba ma ganin mutane suna ɗaukar matakin kariya da irin wannan cuta. To zara kin karanto mana amsar mu ta ƙarshe kenan a yau. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar akan tattaunawar da ta yi mana da ma'aikatan lafiya. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci tare da ni a wannan zaure akwai kwararrun likitoci a bangaren mata wato Dr. Idris Muhammad Liman da kuma Dr. Surayya Awal Suleiman. Dukansu suna aiki ne da babban asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Da farko likita za ka yi mana tsokaci akan cututtukan da ake samu kuma ake iya yada su ta jima'i wato sexually transmitted infections. Akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamawa ta hanyar jima'i da wani wanda yake da wannan cutan shi yasa ake cewa sexually transmitted infections akwai su kala-kala da wanda ya kamu da shi ya danganta da wani kala ne ya kamu da shi da kuma nuni na wannan ainihin kwayoyin cuta da ya kamu da shi to in bacteria infections ne akwai su kaman bacteria vaginosis akwai neisseria gonorrhea wanda ake cewa gonorrhea da shauransu kowanne yana da hanyar nuni nuni daban-daban amma yawancin su nunin su shine ana iya samun yoyon mara wato wasu ruwa fari ko cream aka ya ta fitowa ma mace da kuma kaikayi gaban mace da shoronsu. wannan kuwa zai iya faruwa a namiji ma sai ya ji kaikayi a zakarin shi ko kuma ya ji ruwa na fitowa kuma ba fitsari ba fari-fari aka to amma yawanci a bambanta ɗaya daga jikin daya shine sai mutum ya je asibiti aka yi gwaji sannan a san cewa ga wannan kaza ne shine ainihin damuwa sannan a yi maganin shi akwai wasu kuma da su ba bacteria ne kwayoyin cutan da yake haddasa su ba kamar su virus to idan wannan ne kuwa ya danganta ta wani irin virus ne ya kamu da shi akwai wasu da ba za a ji kome a jiki ba sai kawai ka yi gwaji ka zo asibiti a garin gwaje-gwaje sai doktoci su yi gwaji a gano shi kamar human papilloma virus amma akwai wasu da ko ba yi gwaji ba wani damuwan shi ma za iya kawo mutum asibiti kamar herpes simplex saboda za ka ga ga kuraraje a wajen gaban namiji ko gaban mace kuma kurarajen yana da zafi musamman kafin ruwan kurarajen su fara fashewa to idan kuma ruwa ya fashe sai ka ga kurarajen ruwan da ya fashe duk su hade su zama irin ciwo baki daya a guri daya kafin ya warke za a iya samun ciwo wannan ma zai iya kawo mutum asibiti cewa ga damuwa na a gwada a san cewa wannan herpes simplex ne wanda is sexually transmissible akwai wasu kuma da damuwan daban yake domin akwai wasu sexual transmitted infections da ba a cikin gaban mace ko gaban namiji zai kawo illarsa ba kaman kwarkwata kwarkwata yana kamawa a ta hanyar jima'i kuma zai zauna wajen gaban mutum wajen gashin nan sai kawo damuwan kaikayi da shaurinsu ko kuma wanda ake cewa ah, scabies scabies zai iya zama contact eh, saboda contact na wanda yake da wannan scabies wanda ba shi da shi ya kama ta hanyar jima'i a takace dai wayannan ne su ne wanda zan iya ambata akwai yawancinsu da dama da inda akwai lokaci za mu iya ɗauke shi daya bi daya mu yi bayani a kai. Farkon ma bayanin ka shine idan mutum ya kamu da irin waɗannan cututtuka zai ga ruwa wannan kamar shine alama ta farko. Shin ruwan nan kana fara ganin shi alamun cewa ba lafiya kenan ko kuma zaka iya ganin ruwan amma kuma ba wai wata cuta ka ci karo da ita ba. Eh to akwai ruwan da ba na cuta bane ne kamar a tsakiyar wankin na mace akwai secretion conditions wanda normal ne kuma in ya fita za ka gan shi yana da yauki-yauki in ka sa shi tsakanin hannu babban yatsa da na makusa da za ka iya ja shi kamar kubewa to wannan yana nan lokacin ovulation to wannan ba damuwa ba ne amma idan ya yi yawa kowane lokaci kuma yana nan da kuma wasu damuwa kina jin kaikayi wayannan ruwayen suna fita kuma kina jin kaikayi ko kuma kina fita in kin sadu da namiji da namiji kina jin ciwo to ya zama damuwa ya kamata a duba a bambanta shi daga wanda ba na rashin lafiya ba. Dokta Sirayya, bari in dawo kanki a cikin cututtukan nan da likita ya mana bayani kamar wani iri ne mutane suka fi kamuwa da shi. Yawanci dai wanda aka fi samu ana gani din yawanci na bacteria din ne yanda Dr. Liman ya bayani. Su yawanci za mu ga mata za su zo da yoyon mara din kuma wannan yoyon mara din yana da wanda warin shi daban ne ma ita kanta za ta gaya maka aa ina jin wari kamar kaman rubabben kwai ina jin wari kaman kifi yana fitowa kuma da yawa kalan shi ba fari ba kuma ya zama na kaman ruwan madara kuma yana wari kuma ga kaikayi kuma ya zo ya kauri kala kala dai kowanne kuma wannan yana da dangantaka da irin bacteria da yake kwasin din shi to yawanci gaskiya bacteria ne ake gani don sauran kamar na virus din kamar na human papilloma virus da ya yi magana ba lalle bane mace ko namiji misali ya samu yawanci ma mata ne sai nan gaba an ja shi shekaru sun ja tukunan macen za ta iya zuwa asibiti aka yi gwaji akwai abin da ake kira cervical cancer jeji na bakin mahaifa shi wannan human papilloma virus da ake shine kwayan cutar da namiji yake iya ba na mace ko da yana da mata biyu ko uku misali ya ba wata na mace ita kuma ta rike a jikinta baya nunawa shi dama zai dauki tsawon shekaru sai ya fito kaman jejin bakin mahaifa to wa'annan yawanci gaskiya su ne main ones da ake gani to ma tsakanin maza da mata su waye masu kafi cin karo da irin waɗannan waɗannan cututtuka da ake samu kuma ake iya yada su ta jima'i mata ne yawanci kuma mata da maza dukan su biyu tsakanin shekaru ashirin zuwa irin talatin da biyar haka dinnan a cikin su ne aka fi samun yawancin kwayoyin cutar nan sannan a tsakanin wayannan din kuma mata ne suka fi kamuwa da shi domin maza za su iya zama da shi a jikin su shekara da shekaru ba su samu matsala ba sai nan gaba ne ma ya dan jima watakila za su dan fara samun yoyo ta zakarin su amma mata din yawanci ya fi presenting da wuri. Ko akwai wani dalili da ya sa su matan suka fi kamuwa da wannan cuta? A mata din yanda yanayin gaban mace idan ta sadu da namiji akwai yawancin um, abin da ake kira secretions din da yake fitowa jikinta sannan garin saduwa a kila samu dan yanka ko dan ciwo a gabanta to ta nan za su iya samu su shiga sannan kuma abu ne daga cikin namiji da yake depositing yake sawa gaban na mace to nan ne shine amma suna su da ke banda ma maza da aka riga da aka yi musu kaciya bai cika zama ba gaskiya cikin bakin sakarinsu. To likita bari in dawo kanka shin ka taɓa cin karo da wanda ya kamu da irin waɗannan cuta watakila bai ma zo asibiti a lokacin da ya dace ba sai da abin ya kai wani mataki? Kwarai da gaske na ɗaya wasu ma sun gan shi amma sun ɗauke shi abu ne da ya kamata I mean normal. So abun da mutum bai ɗauke shi a matsayin damuwa ba ba zai ma neme ta ya za a yi maganin shi ba. Na biyu wasu bai ma nuna ba lokacin da ya shiga jikin yana cikin jikin yana cin jikin a hankali sai wani abu daban nan da shekara goma sha biyar ashirin an yi an zo an yi aure ana neman aihuwa babu aka ce bari a je dokta a guda a yi gwaji ta yi gwaji a ga cewa akwai wannan kwayan cuta a wannan lokacin ya riga ya sa illa na toshe hanyoyin da za a iya yin eh, samun shiki naturally that is the fallopian tubes got blocked saboda wannan yawanci mata sun zo a wani abu daban ne yake kawo su amma in muna gwaje-gwaje ko kuma mun duduba su muna ganin wayannan matsalolin sai mu yi masu bayani mu kuma ba da treatment. likita barin dawo kanki kin taba cin karo da wacce ko kuma wani wanda ya kamu da cutar kuma har cutar ta kai wani mataki wace illa ta haifarwa mutum shi ya kawo illar ma rashin samun ciki. haka din ne ni din ma na haɗu da maza da mata duka biyu wanda suka samu wannan matsalan kuma ba su dauke shi matsala ba sai dai a zo bayan an yi aure ana nan nema eh, rabo ba rabo a zo asibiti gwaje-gwaje kuma dama in suka zo asibiti sai mun ce kawo matarka ko kawo mijinki tare za mu gan su mu fara musu tambayoyin nan wasu za su ce mana shekara goma sha biyar da ya wuce na ga abu fa ya fito a bakin zakari na amma ban ɗauka wani abu ne ko kuma ya ce na sha magani amma ban sha sosai ba yadda ya kamata da sauransu to kin ga irin wannan zai toce bakin zakarin shi so that abin da zai fito abin da ya kamata kamata ya fito maniyin da ya kamata ya fito ko ba zai fito ba ko kuma ya lalata wannan inda ya kamata mani ya dima a yi producing sannan na macen kuma yawanci ciwon ciki za ta ringa magana mar ciwon mara za ta ringa kullum akwai ciwon mara in tana saduwa da mai gidanta akwai ciwo sannan kuma rashin samun rabo din duka su illolin su sannan kuma da wannan jejin bakin mahaifa din duka illolin da kwayoyin cutar nan ke jawowa kenan to likita wani lokacin zaki ga mu mata wani lokacin wasu abubuwa ke ji an ce ka sa abu ka yi insatin abu ka sa abu a gabanka wasu akwai wasu waɗanda nake ji suna hira har ruwan lalle za a ce ka jika lalle ka yi tsarki da shi shin duk hakan ya dace ko kuma wannan ma yana daga cikin abubuwan da yake kawo irin waɗannan cututtuka da ake samu ake kuma iya yaɗa su ta jima'i wannan babu shakka yana cikin abubuwan da suke kawo cututtukan da ake iya yaɗa ta, jima'i domin su irin waɗannan da za a ce wai a ringa sawa din ko da ma akwai wani feminine products da ake faɗa ma na da pharmacy a jiya a siya IUI to yawancin su ba za a ce duka duka ba yawancin su akwai abin da muke kira normal flora a gaban mace wanda naturally haka Allah ya yi su a wurin nan dun su kare mace daga cututtuka kwayoyin cuta irin wannan amma in tana amfani da irin abubuwan nan ko tana sanya irin abubuwan nan a gaban ta zai wanke wa'annan normal flora wanda suke alheri ne da ita za a ce kamar wasu sojoji ne da suke kare kwayoyin cuta yes to by the time tana amfani da irin wani abubuwan zai cire su sannan kuma um, miyagun kwayoyin cutan su shigo su jawo mata wa'annan matsaloli kamar yadda kika yi bayani kika ce wasu za su zo su ce sun ma taɓa ganin wani abu amma ba su ɗauke shi eh, wani abu wata kuma za ki ga tana jin kaikayin da duka alamomin nan da kuka ambata amma saboda kunya ko wani abu sai ki ga ba su zo asibiti ba ko kuma ba su ma faɗa ba wani lokacin ba za ma kai tunanin ka zo asibiti ba in kana jin abu idan ka faɗa wa na kusa da kai shi zai baka shawara amma sai su yi shiru ba za za su faɗa ba ko saboda kunya ko wani abu wani jan hankali zaki wa irin waɗannan mutane. To gaskiya wannan ba aikin mutum ɗaya bane ya kama daga iyaye malamanmu su hadda malamanmu na makaranta da na islamiyya da imamanmu a masallatai fastocinmu da sauransu dukkan wannan haɗa kai ya kamata a yi a ko'ina ana tara mata a zauna a yi bayani gashi gashi mata da maza duka a yi bayani gashi gashi gashi akwai shekarun da in yara suka kai a zauna yi musu bayani irin abubuwan na yadda za su yi amfani da bayan gida in kuma manyan 'ya'ya ne yadda za su in suka sadu da magidantansu su san yadda za su kula da kansu sannan in suka samu wannan matsalan lalle akwai kunya banda ma al'adunmu na hausawa da sauransu amma wannan lafiya ne idan suka samu wannan fahimtan matsalolin da abu kwayoyin cutan nan ke jawowa nan gaba kowa zai mai da hankali ni dai gani na kowa zai mai da hankali ya ga cewa once an samu wannan matsalan za a je asibiti a yi abin da ya kamata. Dr. Sirayya Rukayya ta yi magana cewa alhakin yana kan kowa iyaye da malamai da fastocinmu duka hakin yana kan kowa. To amma kuma kanku likitoci watakila idan mutane sun zo asibiti akwai wani wayar da kai da kuke yi game da fahimtar da mutane irin waɗannan cututtuka da kuma illolinsu? Eh, kwarai kuwa akwai. Banda ma cikin asibiti akwai wani lokaci da doktoci ko ma'aikatan kiwon lafiya mukan dan dauki time da kuma program muna ce da shi public enlightenment ko kuma medical outreach mu je community mu ilimantar da su a kan cututtuka da muka gani ya fi damun su a wannan community wani sa'i mukan ɗauki iri wannan sexually transmitted infections especially in community ne kaman makaranta aka wajen da akwai dalibi da daliba kowa kuma ana gani na yi girma n'a zama da kaina na isa iyaye na wani waje daban da sauransu to irin wayannan guraren sexually transmitted infections da yanda za a iya rage kamuwa da shi shi muke muke muke ilmantar da su wannan ya zo kuma da wajen da in muna da ali da za mu yi magana da hukuma gwamnati local government state government or federal government akan ba da shawara musamman idan akwai forum na mitin na doktoci ko na ma'aikatan asibiti wani sai za ka ga da team na, discussion ko kuma da wanda za a yi tattauna a kai yakan zama abun da yake damun kowa to sa a zo a zo a tattauna daga kasa daga kan wanda bai yi karatu ba zuwa wanda suka yi karatu zuwa ma'aikata zuwa gwamnati da kowa rawan da kowa ya kamata ya taka saboda za a samu eh, kusashen lafiya a kasa to wannan mukan yi a clinic namu kuma a different clinics ana dan ba da eh, health talk wani sai wani sai ma mun an shirya shi a cikin television sai a sa wajen da masu eh, rashin rashin lafiya sukan zauna suna jiran dokta eh, kana jiran lafiya sai ka ta kallon tv a ta baka ilimi akan cututtuka daban-daban daban wani sayi ana yin magana akan sexually transmitted infections jima to likita duk da cewa ana wa'annan abubuwa duk da kuka irga min amma duk da haka ana samun mutane da suke fama da irin waɗannan ko kuma suke kamuwa da irin waɗannan cututtuka ta yaya za a rage koma a kawo ƙarshen cutar gaba ɗaya to ban samun ilimi ya abin da ya rage ya rage amfani da ilimin to amfani da ilimin akan cututtukan da muka yi maganan shi yanzu shine idan mutum ya gan alama ko alamomin da ya kusa da abun da muka yi magana to mutum ya yi kokari ya je asibiti a je a gan likita likita ya yi bincikensa in shi ne a yi maganin shi in ba shi ba wani abu ne daban kuma shi ma illa ne a yi maganin wannan in ma ba illa ba ka ji daga bakin dokta cewa eh abun da kika yi magana ba illa ba ne zai tsaya lokaci kaɗan zai tafi ko ko kuma zai ta zuwa a lokaci a lokaci amma yin illa ne za a yi maka bayani kuma a bada abin da nake kokarin ja hankalin mutane shine a yi kokari a zo a je asibiti mazaje su ba matan su karfi da izini su je asibiti idan akwai damuwa da ya kamata a je asibiti kuma dai karin bayani kan abin da dr liman ya ce akwai wanda in ka taɓo su za su ce ba su da kuɗin zuwa asibiti akwai primary health care centers su clinic wasu suna ce suna kiran su kemis a cikin unguwa to irin wa'annan mutane shine amfanin haɗa kai din kowa da kowa ba babba ba yaro a zauna a yi musu bayani cewa gashi gashi gashi in mace ta zo maka kemis ba ta da kuɗin zuwa babban asibiti ta ce ga matsalolinta ya kamata wannan kemis din ya san cewa ga abin da take nufi sannan ya samu ko ya bata maganin in yana da shi ko kuma ya tura ta inda ya kamata ta samu magani shine amfanin ilimantarwa gaba daya da fatan masu sauraron mu sun ji kuma da fatan za su amfana da abubuwan da muka tattauna. To madalla masu saurare kafin mu buɗe muku layin wayar mu ku shaƙata da wannan waƙar. ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To Madalla muna tare kai tsaye da Dr. Aliyu Zakari mazaunin nan Amurka. barkanka da shigowa zauren nan namu likita yawa barkanki da na gajiya ba gajiya to likita yau ka san muna tattaunawa ne akan cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i mun saurari uh, wakilin sasha hausa hawa umar ta dan tattauna mana da likitoci wanda suka yi mana bayani amma muna so ba masu sauraro dama su yi maka wani tambaya na musamman da suke da shi Eh, kafin su kira akwai wani ƙarin bayani da kake so ka yi mana? Eh ban ji cikakken labari eh, na ji daga baya ne kaɗan kalilan abin da likitan ya magana ban ji gaba ki magana da ya ba amma a magana da ya yi ya yi ƙoƙari ɗan minti kaɗan da na ji. Ah, ga kira nan ya shigo mana. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salamu. Daga wani jiha? Eh eh daga jihar Nasarawa lafiya Nasarawa state. To barka ga likita nan akwai tambaya da kake so ka yi mishi na musamman. Eh akwai tambaya nake so ma likita. Ta bismillah. Eh to likita tambaya da nake ne shin kullum safa cutuka iri-iri daban-daban wanda suke ka mata da maza. To me kafin shi wanda bai kawo ba kare kamu da irin wannan ciwo. Kana nufin kamar cututtukan da ake samu ta wurin jima'i kowanne yawa yawa yawa to shi ne magana da ake yau cutuka da ake samu ta wurin jima'i suna da yawa ka san wani lokaci a kama aiki na mana likita za mu kira abu da suna daya kama wannan za ce mishi a turance kenan za ce mishi sexually transmitted disease ko infections wato cututtuka da ake samu ta wurin jima'i to amma wannan suna ne suna da yawa a ciki in zan kara maka bayani kalilan ah, likita ina ga yana maganar rigakafi kamar ana misali hpv wanda mata ana iya musu pap smear wannan gwajin da ake kira da pap smear da alluran shi to ina ga yana tambayan da ya maka shine ko sauran cututtuka akwai wani rigakafin da za a iya musu eh, akwai akwai tunakin kira hpv human papilloma virus kira to problem din nan bai da yawa a cikin std din wato cutukan da ke samu a wannan ba ba ma wani da aka ba yes akwai akwai vaccination da ake wato kamar vaccine alluran rigakafi kenan da ake ma mm. yara yara maza da mata mm. saboda wannan ana yi ba wai saboda ciwon jima'a ba saboda cutar da ake ɗauka ta hanyar jima'i saboda cutar da ake samu nan gaba ne kamar kansa da ake samu na cervix haka haka yasa dalilin da yasa ake vaccination din kenan oh to likita kan mu katse ka hmm. mun samu wani kira salamu alaikum da wa muke magana salamu alaikum da wa muke wa alaikas salam da wa muke magana Sana magana da Abubakar Salisu Gobeki. To Malam Abubakar me tambayar ka ga likita yana jin ka. Dama cewa na yi to wanda shawara likita ne ba da game da wanda suke amfani da kwandon wajen yin jima'i da matansu da daddare. Hakan ya saba mai ka'idar shara musulunci koko. To ai Mala Abubakar ai likita shi fannin shi na magani ne ba fannin addini ba ne. Eh, amma ba damuwa eh, eh, abu ne bai ai shi ilimin ba duka tafi babu bai shafi hajji da ta maka bayani bai shafi addini ba amma babu wani ba damuwa za a iya yin shi babu ba bai take komi a shari'a ba ba komi amma duka samu malami ka tambaya amma bai taka ba ba damuwa ta bala abakar da fatan da likita ya ansa ka amma sai ka samu malami da ya dada jaddada maka karin bayani eh. Eh. to akwai wani kira kuma kamar yana shigo mana salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam To, sannu ya labai ya sunanka? Salisu na gaida mai biredi daga jama'ar jihar Bauchi. To Malam Salisu ga likita yana nan tare da mu kai tsaye in akwai wani tambaya na musamman da kake so kai mishi. Eh likitocin da suka aka tattauna da wakiliyar ku ta tattauna sun yi karin bayani sosai kuma mai gamsarwa. Sai dai mai fatan Allah sa a tashi lafiya kuma abubuwan da suka faɗakar Allah sa a ɗauka a amfani da shi. daga salisu na gaida mai jama'ar na gode to mun gode malam salisu mm. to likita um, ka yi magana a kan shi wannan rigakafin nan na hpv mm. wannan um, alluran rigakafi da ake yi kace wai ana yin shi ne saboda ciwon um, cutar daji eh, eh amma kuma um, ina so ka yi min bayani ta yaya ake samun shi wannan hpv din eh to shi ma ciwo ne da ake samu a wurin kama a wurin jima'i shi abin da yake faɗa kenan cikin yanke ni kama na ce kin ga akwai gonorrhea akwai syphilis kin ga su suka fi yawa eh. su suka fi yawa kuma su suka fi su suka fi kawo idla yawanci kika ji an ce cutuka da ake samu a wurin jima'i wayannan guda biyu din nan da chlamydia uku mm, nan mm. su ne suka fi kawo damuwa especially mata da maza duka ba mata su kawo musu ciwo mara su fitar da suna fitar da ɗiwa su fitar da ciwon ciki suna wahala da rashin aihuwa kai dai wahala bakin bakin wahala suke sha maza kuma su gagara fitsari da sauransu to amma su to amma dawo wannan ana abin da ake faɗa shi human papilloma HPV e kenan. Mm-hmm. Kashi likita kai hakuri ka in sake katse ka ga Julie tana daga mana hannu lokaci yayi. Mun gode kwarai da gaske amma musamman ma a fannin da ka kware a kai insha Allah za mu kara neman ka don kai mana bayani kan wasu abubuwa. To mun gode likita. Masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa. Zara Aminu Fage. <laughs> Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Ba kuɗi suke ba ha, ba dan yabo ba ha. ba dan da yabo kurin wa dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi